الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قودياتا تبتغى ألا وبنجي تالكي ميكومي متككي إيكو wanda ya رايا مؤتكم a يمتين wannan yammaci na juma'a شعبان ga bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya hudu da talatin da shida wanda ya daidai da sha ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatil arba'a na Dr. Muhammad Abdulrahman Al-Khamis hafizahullah ta'ala inda muka kwana a shafi na sha bakwai za mu tashi a shafi na sha takwas a ƙarƙashin zantuttukan imamu abu hanifa wanda malam yake cewa unhuyuhu anil kalami wal khusumati fi din hanahani da imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a yayi akan ilmul kalam wal khusumatu fi din da yin husuma a cikin addini jayayya a cikin addini wanda ba zai amfanar ba asali wannan babin da malam ya kawo mana babi ne wanda mu'tazila suka yi katutu a cikinsa mu'tazila kuwa kamar yadda muka ji karatunsa a can baya asalinsa ya samu tushe ne daga ɗalibin hassan al-basri wanda ake kira wa'il bin afa wasu su ce wasil bin afa to menene matsalar su da suka gina a akai sun gina shi ne akan wani hadisi na ƙarya da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda da yawa daga cikin malamai musamman su a fagen mu'tazilanci ita ce ginshiki na aƙidarsu wannan hadisi shine hadisin abu umamatul bahili radiyallahu ta'ala anhu wanda suke cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce awwalu ma khalaqa Allah al-aql farkon abinda Allah ya fara halittawa shine hankali fa qala lahu aqbil sai Allah ya ce wa hankali fuskanto fa aqbala al sai hankali ya fuskanto wajen Allah fa qala lahu aqbil Allah ya ƙara ce masa fuskanto fa aqbala sai hankali ya fuskanto wajen Allah fa qala lahu adbir sai Allah ce juya fa adbara sai hankali ya koma baya fa qala wai sai Allah ya ce na rantse da buwayata ma khalaqtu khalqan akramu alayya ban taɓa halitta wani halitta da ya kai ki karamci a wurina ba fa biki ahu da ke zan kama wa biki u'ti da ke zan bada walaki thawabu wa alayki iqab da ke zan bada lada da ke zan yi ukuba wannan hadisi imamu tabarani ya kawo sa a cikin ausat mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da biyar haka ibn adi ya kawo wannan hadisin a cikin littafinsa alkamil mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da casa'in da bakwai haka ibn al-jauzi ya rawaito wannan hadisin a cikin littafinsa al-mawdu'at littafin da ake kira mawdu'at hadisai na ƙarya mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da saba'in da hudu ibn hibban kuwa ya ce dangane da wannan hadisi laisa anin nabi sallallahu alaihi wasallam khabarun sahihun fil aql babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan hankali imamul uqaili shi kuma abin da yace la yasbutu fi hadha matan shay'un babu wani hadisi da ya inganta a wannan matanin cewa hankali shine farkon abin da Allah ya halitta to sai mu'tazila suka gina hukunci suka ce as-sahihu ma sahahahu al-aql wal qabihu ma qabbahahu al-aql fa inna mukhatabuna bi uqulina suka ce abu mai kyau shine abinda kwakwalwa ya nuna maka mai kyau ne abu mara kyau shine abinda kwakwalwa ya nuna maka mara kyau saboda haka kowa Allah zai tambaye shi ne akan kwakwalwarsa to shi sa malaman sunna suka yi raddi sai suka ce al-aqlu sahih muwafiqun lin-naqli sahih wa 'inda at-ta'arud huma yuqaddamu an-naql me ya dalilin da ya sa malaman sunna suka faɗi wannan raddi ga wancan ka'idar suka ce su a wajensu idan an samu hadisi ka kwatanta shi da kwakwalwarka idan hadisin ya ci karo da kwakwalwarka to ka jefar da hadisin ka yake da kwakwalwa to shi ne malaman sunna suka ce al'aqlu salim muwafiqun lin naqli sahih hankali kubutacce wanda baka dura masa shubuha ba yana dacewa ne da nassi in dai ingantacce ne saboda wanda ya ce a bauta masa shine halicci ne wannan hankalin saboda haka duk abin da zai yi zai hukunta bayansa su bauta masa yana dacewa da kwakwalwarka bi ma'ana kwakwalwarka za ta iya ɗauka wannan shine ke kuskurantar da masu cewa shari'a saɓanin hankali shari'a ba saɓanin hankali ba ne shari'a daidai da hankali take sai malamai suka ce wa inda ta'arud bainahuma in an samu kwakwalwanka ya ci karo da hadisi sai ce yuqaddamu naql hadisin nan za a gabatar ba kwakwalwarka ba ina fata an gane yanzu kai ne kwakwalwarka ce ke da matsala ba ne ba ba hadisin ba ina fata an gane kwakwalwarka ce ke da matsala ba hadisin ba to dalilin wannan ibnu taymiya sai da ya rubuta littafi mujalladi goma sha uku akan kawai wannan raddi akan wannan matsala dar'u ta'arud al-aql bin naql kuɗe wato cin karan kwakwalwa da hankali da nassi kwakwalwan mutum musulmi in dai bai gurbata ta ba ba ta taba cin karo da nasin hadisi wannan ita ce ka'idar sai ka fahimci wannan to dalilin da yasa aka zo nan saboda da yawa an ɗauki ilmul kalam a matsayin ilimi ne na a zo a gani asalin ko ilmul kalam ya fara ne daga wa'annan mutanen na farko shine aristophanes wanda shine ake kira wadi'uhu aristotle kenan ina fata an gane aristophanes shine farkon mutumin da yayi magana akan mantiki ina fata an gane kuma mantiki asalin ilimi ne wanda aka gina shi akan kwakwalwa na girkawa mutumin greece ne wanda bahaushe yake cewa 'yan greek ko ana kiransu greek oikos ko to asalinsu ya ce kwakwalwa su suke amfani da shi shi kuma ai ɗalibin suqratul hakim wanda da turanci suna kiransa socrates shi socrates malamin aristotle ne ya zo kafin zuwan annabi isa da shekara 400 ya yi rayuwa a duniya shi kuma aristotle ya yi rayuwa kafin zuwan annabi isa da shekara 300 to sa'o'in juna ne shi socrates da Confuciusia wanda bature ke kira confucius zamani ɗaya suka yi shi wannan a greek ko greece ko shi kuma wancan a china suka yi zamani ɗaya kuma zamani ɗaya suka yi da buziya wanda ake kira buda a garin ina india dukkansu filosofas ne wanda suka yi zamani ɗaya shi confucius ai shi asalinsa yana shekara sha tara ya aure da ya kai shekara ashirin matarsa ta haihu sai ya ce yana so ya zama annabi sai ya saki matarsa da ya sake ta sai ya shiga meditation ne suke kira alkhalwa da ya shiga wannan khalwan sai ya ce juz'un min al'ila hallat fihi wani yanki na Allah ya yi descending upon him then he became the lord of himself sai ya zama allah karan kansa saboda haka daga nan kafin ya fara cewa Allah ne sai ya ce shi annabi ne tafiya ya tafiya sai ya ce shi Allah ne saboda yanki na Allah ya shiga jikinsa ya zama Allah a inda sufaye suka ɗauko wannan aƙidan hulul wal ittihad kenan asalinsa kenan tushensa kenan to kaji yanda aka samu wannan to littattafan da suka rubuta da yarensu sai aka tarjama su zuwa larabci sai aka fara karanta su da aka karanta su sai aka ce to a ɗauko shi a fasar ƙur'ani da hadisan manzo Allah da shi zai yiwu duk wanda kaji ya ce maka a wajen wa kullu bid'atin dalala wannan kullu kulliya ce ko kullu juz'iyya ya dauko ka'idan aristotle yana so ya fassara maka qur'ani saboda aristotle ne ya faɗi wannan kalmar akwai kulliya akwai juz'iyya to a larabce ba larabe bai san wani kulliya ko juz'iyya ba ya san am ya san khas ya san mutlaq ya san muqayyad to amma da yake yare ne a yaren su wancan sai aka fassara shi wato kulliya da juz'iyya to yanzu da yawa daga cikin mutane sai suka ɗauki wannan ilimin sai a zo a ce ai wannan kullum ai ba kulliya ba ce juz'iyya ce in ka ji mutum na faɗin haka ilimin aristotle ne ya ɗauka ya ce zai fassara magana Allah da manzansa zai yiwu mutumin da ma bai yadda akwai Allah ba waye father of sciences ai socrates ne ko in ana maganan biology in aka zo wannan fagen zaka ga ai Socrates ne ake amfani da shi a matsayin father of sciences in aka zo kimiyya da makamancin haka to asalin tushen akidar kenan to dalilin da ya sa malam ya buɗe wannan fagen saboda da yawa mutane ana ruduwa a matsayin ana daukar sa ilimin addini to barka ji da malaman musulunci suka faɗi akai Allah samu dace malam yace qala al imamu abu hanifata ashabul ahwa fil basrati kathirun ودخلتها عشرين مرة ونيفا وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل ظانا أن علم الكلام أجل العلوم أبو حنيفة ينافئي ألا يجكن صدر رحمة يجي أصحاب الأهواء أم بدئة في البصرة كثير a cikin garin basra suna da yawa waye yake nufi amru bin ubaid da kuma wa'il bin ata bin ubayd shine wanda imamu abu hanifa ya tsine masa zamu ji bayaninsa a gaba da yake cewa la'ana Allahu abu bin Ubay Allah ya tsine wa abu bin Ubay shi ya shigo da mutane wannan fagen bala'in nan da har yau kake gani muna fama da shi yace da mutane yana nan zaman zaman su ya bude musu wannan kofar Ya ce to shi Imam Abu Hanifa ya ce a garin Basra wa'anda suke da irin wannan akida ta mutazilanci suna da yawa sai ce wa dakhaltuha 20 marratan wa nifan na shige ta sau 20 da yan kai nifan ana nufin yan kai ina fata an gane daga uku zuwa tara abinda bai kai goma ba kama a ce bab to saboda haka nifan abinda ake nufi kenan yace wa rubbama aqamtu biha sanatan yace wani lokaci ma na zauna a garin Basara shekara daya au akthar ko kuma ma fiye da shekara daya au aqalla wani lokaci ma in kasa da shekara daya zannan anna ilmal kalam ajallul ulum yace zatan cewa ilmul kalam ilmin falsafanci ina tunani a wannan lokacin da na dinga bata lokaci na ina tunanin wai ilimi ne mafi girma a lokacin wannan magana mala ya ɗauko shi ne a manaqib abi hanifa lil kardi mujalladi a shafi na 137 sai malam yace wa qala abu hanifa yace kuntu anzuru fil kalami hatta balagtu mablagan yusharu ilayya fihi bil asabi'i ni inji Imam abu hanifa na kasance ina koyan ilimi na ilmul kalam na falsafanci hatta balagtu mablagan har sai da na kai wani matsayi yusharu ilayya fihi bil asabi'i ana nuna ni da hannu duk inda na wuce kai ai wancan ba karamin malami bane wancan ba karamin masani bane a ilimin ne ilimin kalama falsafanci ba ba na addini ba fa imam abu hanifa yake bada labari yace wa kunna najlisu bil qurbi min halaqati Hamad, ibn abi sulaiman mu a majalisina ni da nake karantar da dalibai saboda ni ma katafaren malami ne a fagen ilimin falsafanci yace muna zama kusa da halkan Hamad ibn Abi Sulaiman mun faɗi waye Hamad bin Abi Sulaiman ko ɗalibin Ibrahimun Naka'i ne ko Ibrahimun Naka'i kuwa ɗalibin Abdullahi bin Mas'ud a'lamun nas bi asbabin nuzul daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ja'atni imra'atun fa qalat sai wata mata ta zo min ta ce rajulun lahu imra'atun amatun arada an yutalliqaha li sunnati kam yutalliqha mutum ne yake da mata yana so ya sake ta saki irin na sunna saki nawa zai yi mata matan take tambayanwa abu hanifa falam adri ma aqul abu hanifa ya ce wallahi na rasa amsan da zan iya bata fa amartuha an tas'al hammadan sai na ce mata ga Hammad ibn Abi Suleiman can ki je ki tambaye shi thumma tarji'u fatukhbiruni ki tafi ki dawo ki gaya min abin da ya baki amsan da ya baki ki dawo ki gaya min fasa'alat ammadan sai wannan matan ta je ta tambayi hammad ibn Abi suleiman Ahmad ibn Abi Suleiman ai yana daga cikin manya-manyan fakihai a garin Kufa sai ta je ta tambaye shi faƙala sai hamad ya ce mata yutalliqha wa hiya tahirun min al wal jima'i tatliqatan ya sake ta saki ɗaya ta dena haila kuma bai sadu da ita ba bi ma'ana bai sadu da ita ba kuma bai sake ta a cikin jini ba kuma saki nawa Ɗaya. daya summa yatruka nan ya ƙyale ta hatta ta tahida haidataini har sai ta yi haila guda biyu bi ma'ana ta yi na farko ta yi na biyu ko idan dama Allah ba ya ce a at-talaqu ni ba na uku me ai ba dawa ko hatta tankiha zawjan ghayrahu ne sai ce fa ta tasalat idan ta yi wanka faqad halat lil azwaji to wannan matan ta halatta ga wa'ansu maza za su iya zuwa su neme ta ba ta gama idan ta kenan ba daman wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Allah ce mata da aka sake su suna zama da kawukansu za su yi watanni uku bi ma'ana jini uku jinin hailanta guda uku kaga ya sake ta ba tare da me jini ba ko kaga an tai guda biyu da wancan guda ɗayan idan aka haɗa shi ya zama na guda uku saboda haka shi kenan yanzu wani zai iya zuwa ya ne ya neme ta yanzu ta fita daga tutan matarsa amma idan bata gama haila ba bata gama iddanta ba kai ka mutu za ta gaje ka yadda sauran matarka za su gaje ka za su gaje ka ba za a ce ai ya sake ta ba ina fata an gane saboda talaqur raj'i ne kuma saki nawa ne ɗaya tana nan a matsayinta na ne matarka daman dawo da mata kala biyu ne ko dai ka furuci cewa na dawo da ke daman kai ne kake da iko babanta kai baka isa ka ce dawo wannan bai yiwu ba ba shi yasa ce ba saboda ka shi yake da iko kuma ya ce me yau ya dawo da ita ba neman izinin kai ke ba yana sanar da kai ne wa bu'ulatuhunna a haqqu bi na fi dhalika in aradu fihi islaha haka Allah ya ce mazajen idan sun saki mata su ne suke da haƙƙin su ce sun dawo da matarsu in dai maslaha ake so in ji Allah miji nake da iko ce na dawo da ita ina fata an gane kai uba baka da iko kace a'a baka isa ba haka kurin ce ka dawo da ita sai an yi a'a shi ya ce ya sake ta ko kuma haƙƙin dawo da ita yana hannun waye yana hannun miji Allah ce in dai ana son maslaha miji shi yake da wannan ikon to ɗayan kenan na biyun ya ce ya sa in ya sadu da ita da niyan ya dawo da ita shikenan ya dawo da ita ba sai ya kuma furta ba tunda har ya sadu da ita shikenan ina fata an gane wannan kaga wancan mubashar wannan kuma gairu ne mubashar wannan kai tsaye wannan kuma me a kaikaice ko shikenan ta dawo kenan to da ya faɗa haka faraja'at sai ta dawo wajen abu hanifa fa akhbaratni abu hanifa ce sai ta bani labari fa qultu sai na ce inji abu hanifa Lahajata hajata liya kalami daga yau ba ni da buƙatan ilimin falsafanci wa akhastu na alayya sai na kwashe takalma na guda biyu fajalastu ila hammadin sai na koma wajen hammad ibn abi sulaiman na koyi ilimi kaji dalilin fikihun Abu Hanifa kenan inda ya kwaso fiqhun kenan a wajen Hamad ibn Abi suleiman to dalibai ya ce musu kai malam ya je karatu to me dalibai ya kamata su yi su ba eh sai su bi malam ko shi kenan. malam ya ce sai na gano cewa ashe ilimin falsafanci ba wani abin da ka kaga wato ya shagaltu da ilimin falsafanci har ya sa ya kasa gane ilimin me shari'a me malam ya so ya nuna maka ilimin falsafanci yana hana mutum fahimtar me addini shine sakon tun daga gashi shi ya ɗanɗana kuma ya gani ya ce ya tuba ya koma je koyi addini ya gane ashe bai san komai ba sannan ya koma yana koyan addini wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin tarihul baghdad na khatibul baghdad tarihul baghdad na khatibul baghdad mujalladi 88 ne kawai tarihin baghdad duk malaman da aka yi a garin baghdad ya khatibul bagdadi ya rubuta shi a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da da uku malam yace wa qala imam abu hanifa har ila yau ya ce la'anallahu amru bin ubaid allah ya tsine wa amr bin ubaid fa innahu fataha lin nas at-tariq ila al-kalam saboda shi ne ya buɗe wa mutane ƙofa zuwa ilimin kalam shine ilimin falsafanci fi ma la yanfa'uhum fil kalami abin da ba zai amfanar da su ba a ilimin falsafanci wannan magana ya zo ne a cikin littafin zammul kalam na imam al-harawi shafi na 28 zuwa na 31 kaga wannan yana nuna maka illa me ilmul kalam wanda a yau zaka ga wa'ansu ma malamai zaka ji an ce ai malam wani bai san ilmul kalam ba bai da ilmin mantiki wai har sai ya zama wani aibi alhali kuwa sai mu ce qubhal liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu ƙala aristotelis tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa in zai kafa hujja sai ya ce aristotle ya ce kaza in ka ɗauki ilmin kalam ka ce kaza to tamkar ka ce aristotle ya ce allah ya ce kaza shi mutumin ma bai yadda da allah ba to ta yaya za ka ɗauko maganar mutumin da bai yadda da allah ba ka ce za ka fasar maganar allah da shi akwai daidai a nan kaga ba zai taɓa zama iri ɗaya ba Allah sa mu dace malam ya ce wa sa'alahu rajulun wani mutumin ya tambayi imamu abu hanifa wa qala ya ce wa imamu abu hanifa ma taqulu fi ma ahdathahu an-nasu fil kalami akramaka Allah me zaka ce a cikin abin da mutane suka kirkiro a ilmul kalam fil a'radi wal ajsam a cikin al'arab mutunci da kuma al'ajisam jikuna da ake kwatanta shi a nuna wa Allah a ce Allah na da kaza ko Allah ba yi da kaza ba a ce yana da jiki kuma ba za a ce ba yi da jiki ba ba a ce kaza ba a ce kaza ba a ce kaza a kutsa a cikin mutunci na mutane a yi magana a ciki a kutsa a cikin jikuna a yi magana a kai faƙala sai abu hanifa ya ce maqalatul falasafa wannan magana ne na philosophers alayka bil athar na hore ka da bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tariqus salaf da bin tafarkin magabata wa iyyaka a hirɗinka wa kullu muhdathatin da dukkan fararren abu fa innaha bid'atun duk wani fararren abu bid'a ce kuma bid'a ina take kai mutum wuta shi yasa Sufyan al-Thauri rahimahullahu ta'ala yake cewa inna sahiba inna sahibal ma'siya afdalu min sahibil bid'a yace mai saban Allah ya fi dan bid'a sai aka ce me kake nufi a sai ce li anna sahibal ma'siya ya'tarifu bi dhunubihi wa sawfa yatubu qariban am ba'idan yace saboda mai saban Allah shi ya yadda yana saban Allah mai shan giya in ya zo in aka fara magana da yake cewa a samu cikin addu'a Allah samu bari ko saboda ya san yana ne ya san yana laifi sai ce wa amma sahibul bid'a fa yara annahu yataqarrab ila Allah zulfa shi dan bid'a kullun yana gani yana ƙara kusanci ne zuwa ga Allah saboda haka ba laifi yake a wajen Allah ba shi yasa kake gani sha'aninsa sa yafi wahala akan dan mai saban Allah shi mai saban Allah duk inda yake in ka fara magana zaka ga ya dan shafa kai ya ce ya malam a dan samu cikin adda Allah samu bari ka yayin da yana saban Allah shi kuma mai bid'a a'a kullum yana ganin lada yake samu a wurin Allah saboda haka shi zai yake ka yana gani kana so ka hana shi samun wannan ladan sai ce to kaga bambancin dan bid'a da mai saban Allah kenan abin nufi anan duk wanda ya kutsa cikin bid'a kullum yana gani yana samun lada ne shi kuma mai saban Allah ba wai yana cewa mai saban Allah cigaba ci gaba da saban Allah bane yana kwatanta maka illan bid'a a cikin mutane saboda shi kullum yana ganin ai lada ma yake samu ta yaya za ka ce ya bar abu kaza alhali yana samun lada nau'i iri kaza ina fata an gane wannan magana malam ya ɗauko shi ne har ila yau a cikin zammul kalam na imamul harawi a shafi na 194 wa Wakala Hammad ibn Abi Hanifa Imamu Abu Hanifa yana da ɗa da ake kiransa Hammad don kada kan samu cakuɗeɗeniya can yana da malami Hammad ibn Abi Sulaiman nan kuma yana da ɗa sunansa wa Hammad ibn Abi Hanifa ina fata an gane to ɗansa dakhala alayya abi rahimahullah bayan babansa ya mutu ɗansa ke ba da labari yace ce wata rana babana ya shigo Allah ya ji kansa yawman a wata rana wa indi jama'atun min ashabil kalam a wurina akwai wa'ansu tarin mutane waɗanda suka kware a ilimin falsafanci wa nahnu natanazaru fi babin mu muna munazara muna ƙara wa juna fahimta a fagen falsafanci a wani babi muke magana kad allat aswatuna aw kad alat aswatuna muryanmu ya daga falamma sami'a eh, falamma sami'tu hassahu fi dar dan yace a lokacin da na naji motsin babana a gida kharajtu ilaihi sai na fita zuwa wajen babana fa qala ya hammad man indak sai mahaifina abu hanifa ya ce min ya kai hammad waye a wurinka da wa kake magana kuntu dan ya ce sai na ce fulanun wa fulanun wa fulanun wane ne da wane da wane sammaitu man kana indi yake bada labari ce sai na faɗi sunansu wanda suke tare da ni kaga anan bai ambaci ne sunayensa ba ko amma yace na gaya wa babana sunansu kuma ya san su qala wa fima antum sai babana ce me kuke tattaunawa qultu ɗa ya ce sai na ce fi babi kaza wa kaza muna babin kaza ne da kaza muke tattaunawa a ilimin falsafanci faƙala li sai babana ya ce min ya hammad ta in ya kai hammad ƙyale ilimin falsafa ولم أعهد أبي صاحب تخليط ولا ممن يأمر بالشيء ثم ينهى عنه shi ɗan kenan Hamad bin Abi Sulaiman a bin Abi Hanifa ce ni kuma ban san babana ba da rudani kuma ban san shi a cikin mutanen da zai ce ka zo kai wani abu sannan ya ce ka kai ba bi ma'ana babana ba irin mutumin nan ne ba mai tufka da mai warwara ba fa qultu lahu sai na ce ya abati ya kai babana alasta kunta ni bihi ah, ba kai ne kake ce min in koyi ilmul kalam ba kaga da kenan ko yana gaya wa mai babansa haka qala bala ya bunay sai ce eh tabbas haka ne ya kai dan dana wa ana al-yawm anhaka anhu yau kuma na ce kakka ƙara koyan ilimin ba shi kenan ba da ni na ce ka koya yanzu kuma na gano cewa illa ce sai na ce me kakka koya saboda lokacin da na ce ka koya ni ma ina cikin ta ko da na yi dubu a ciki sai na gane bai da fa'ida sai na dawo sai na ce me na tuba to kai ma me ka batta tunda na batta kai ma ka batta to qultu da sai ya ce ka san akwai ilimi ko wani mazaka to dan me yasa haka baba <laughs> yanzu yana bukatar me hujja ko yana bukatar hujja kakka ce dan uwarka ka bari <laughs> ka san iyaye <laughs> ka san wani lokaci iyaye idan ya ce wa yaro ya bar abu kaza ya ce ba dan me zai ce dan uwarka dan uba ba ya kiran uwa ba ya kiran uba sai dai ce uwa uwa ma za ta yi zagi zai ta ce dan ubanka kaga bai ce mai haka ba to ɗa ne yana buƙatar dalili ko faqala sai ya ce ya bunayya ya kai dan dana inna ha'ula'il mukhtalifin fi abwabin min al lallai wa'ancan da kake ganin su da suke ta saɓani a babi daga cikin ilmin kalam ilmin falsafancin nan da kaga suna ta kururuwa suna ta hargowa mimman tara kanu ala qaulin wahid yace da fa suna kan magana guda ɗaya ne ko saboda wannan ilimin sai aka ce a'a a wasa kwakwalwa wannan ya ce fari ne wannan ya ce a'a ba fari bane wannan ja ne ga ta kuma yalo ko wannan ya ce a'a ba ja bane baki ne sai ya kawo dalilin da zai nuna maka wannan baki ne kaga yanzu da suna akan abu guda ɗaya ne ko ana daga wannan duk wanda yaga ga wannan ya san me yalo ne ko to amma saboda ilmul kalam wai sai wannan ya ce baki ne wani sai ya ce a'a fari ne sol wani kuma ya ce a'a baki ne wuluk to kaga ya ce da ana kan abu guda ɗaya ne amma duk sai aka koma ana samun saɓani sai ya ce hatta zaga shaitanu bainahu har sai da shaitan ya sanya jayayya tsakaninsu ya ribace su kenan fa alqa bainahum adawa sai shaitan ya jefa kiyayya wani ikhtilaf da saɓani fata bayanu sai suka samu rabuwan kai ko wannan ce ban yadda da wannan ba kuma ba za ta ba yadda ba shi yasa zaka ga wanda suka karanta philosophy duk yanda za ka yi magana sai dai ce ma a'a ba haka bane ko da ne zai ce bai yadda ba iya ta bugawa da kai ya ta dariya kuwa kana mm gashi ya ce ma mm shi bai yadda ba kawai kaza ne saboda a ilimin da aka koyar da shi ga yanayin yanda aka koyar da shi ina fata an gane to shine yake magana akan wannan kaga wannan magana malam ya ɗauko shi ne a manaqib abi hanifa na al-makki shafi na 183 zuwa 184 wa qala abu hanifa imamu abu hanifa har ila yau yace li abi yusuf waye abu yusuf ɗalibansa ko babba daga cikin manya-manyan ɗaliban wa abu hanifa daman su ne shahararru ko da abu yusuf da muhammad da muhammad bin Hassan shaibani su ne malaman Imam shafi'i saboda shi Imam shafi'i shekaran da abu hanifa ya rasu shekaran da aka haife shi kenan abu hanifa ya bar duniya shi kuma lokacin ya zo duniya shi a lokacin ya zo duniya to saboda haka ya je ya haɗu da su sun karantar da shi fiƙiu da makamancin haka to saboda haka shi imamu abu hanifa sai yake gaya wa ɗalibansa abu yusuf iyaka an tukallima al'ammatu fi usuluddin min al-kalam a hirɗinka ka yi magana daga magarin mutane a aƙida da ilimin kalam da falsafanci wato in kana magana aƙida kakka sa musu falsafanci a ciki waye ke gaya ma ɗalibinsa imamu abu hanifa yake gaya wa abu yusuf yana masa ne gargadi fa innahum qaumun yuqallidunaka fa yashtaghiluna bidhalika saboda mutane ne suna koyi da kai za su kuma shagaltu da shi ko ba gaskiya ba tunda kai malami ne idan ka fara basu aƙida da irin wannan fage na ilimin falsafanci to za su yi koyi da kai su ma za su ci gaba da me yaɗa saboda me za su ce me kai ai malami ne abin nan da kai ne daidai to kaga yana mai ne caca tsantsan shi sa ne duk abin da malami yake yi ɗalibai suna sa masa mai ido saboda suna kallo musamman ɗalibai me yasa suke maka irin wannan wai saboda a ah? saboda idan kana aiki da shi za su ce abu ne daidai in ko baka ba fiya to malam ma ya ce kaza kuma bai yi ba to ni ma dan ban yi ba ai ban yi laifi ba ko ba haka ba zai ce ai saboda haka ni ma in ban yi ba ai ban yi laifi ba to kaga wannan shine gargadin da imamu abu hanifa yayi wa ɗalibinsa abu yusuf ya ce yayi hattara kada ya karantar da wato tauhidi da falsafanci saboda zai batar da mutane da yawa daga cikin malaman da kaji sun bata a babin tauhidi ilimin falsafanci ne suka shigar da shi sai gurbatar da kwakwalwarsu suka koma suna abin nan kuma shedan ya taimaka saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci in ka zauna shedan zai zo maka zai ce maka man khalaqa kaza waye ya halicci kaza zaka ce Allah zai ta kawo maka zai ta kawo maka can sai ce man khalaqa Allah shi Allah kuma waye halice shi ina fata an gane anan zai zo ya ce shi Allah waye ya halice shi Imam Abu Hanifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ji haka fa qul amantu billah kace ni dai na yi imani da Allah ka turmushe me kofan shedan da zai jefa maka me shubha to su wa'annan philosophers din su karan kansu sun ce duk abinda kwakwalwa bai tabbatar da shi ba babu shi shi sa suka ce me babu Allah saboda you cannot see him ko and you cannot touch him and you cannot hear him ko and you cannot perceive him ko ba haka ba kuma ba za ka me ba test him ba saboda haka tunda babu babu shi wa'ansu 'yan gurguzu daga cikin mutanen rasha suna karantar da wani yaro daga cikin larabawa cewa duk abin da baka gani babu shi ya ce duk abin da baka ganinsa to babu shi daman taget ɗin malamin ya kore Allah sai ce kuna ganin kaza sai a ce ba a gan shi ba sai ce akwai shi sai su ce babu kuna ganin kaza sai a ce a'a sai ce akwai sai a ce babu ba ka'ida ya basu ba sai ce kuna ganin Allah sai suka ce a'a sai ya ce to akwai shi sai aka ce babu sai yaron ya ce shi yana da tambaya sai ce ɗalibai kuna ganin kwakwalwa eh, kuna ganin hankalin malam sai aka ce a'a sai ce malam na da hankali sai aka ce a, sai suka dare duk aka fita daga ajin to ba ka'ida ya bada ba kaga wannan shi shine yake so ya nuna maka fa tabbas idan yaro an gina shi da aƙida ba za a iya gurbata masa ne ba wannan aƙidar kaga da iyayensa ba su koyar da shi addini ba zai bi wannan ka'idar ko ba zai bi ba zai bi amma tambaya ɗaya kuma tambaya ce ta masu hankali ko ba malam ya ce duk abin da ka gani babu shi ba sai ce ana ganin hankalin malam sai ɗalibai suka ce a ah, sai ce me kenan malam bai da hankali suka ce yes sai aka dare daga aji duk aka fita aka kyale shi kaga wannan da ka'idarsa aka rusa ne abin da yake kai to haka abinda malamai suke yi kenan shi ma abu hanifa wata rana yan aqidan sumuniya yan aqlaniyun masu cewa komai kwakwalwa ne ya tabbatar da shi ibn abi izz ya kawo shi a cikin sharhin aqidatu tahawiyya yazo sai suka zo suka ce suna so su yi debate da abu hanifa sai ce kuna so ku yi debate da ni sai suka ce eh to ba ya san ilimin ba ya san sharrin ba sai ce to ku je ku dawo sai suka je washe gari sai suka dawo sai da suka dawo sai ya ce tun da kuka tafi nake tunanin abu guda ɗaya suka ce me kake tunani sai ya ce ina tunanin jirgin ruwa ne ya yi wa kansa lodi da kansa ya tuka kansa daga wani gari zuwa wani gari ba direba shi kadai sa'an nan kuma ya sauke lodin da kansa ba kowa sannan ya juyo ya dawo da kansa ya rufe ce kai ba zai ɗauka ba sai ce shi ma nature ne ya sa ya iya wannan ba sun ce komai da ka gani a duniya neco ya samar da shi ba ya ce shi ma ɗabi'a ce ta ba shi wannan dama suka yi haka shi kenan sai suka kasa magana to dama abin da suke so su yi tabbatar to su sun karyata to ina maganar debate kuma kaga sun karyata kansu da me da kansu to su ne irin mutanen da a wato jihar bin safwan a samarkandi ya je tattauna da su suka jefa mai shakka sai dai kwana arba'in bai yadda akwai Allah ba ya zauna ya yi shuru ya yi shuru kamar irin wa'ansu 'yan ƙur'aniyun akwai lokacin da wani malami daga cikin malaman suna ya ce zai yi munazara da irin wannan shi kuma ba wai ya yi zurfi a ilimi ba ne amma a duniya ana kiran shi malami ne a garin da yake shikenan da ya fara magana da dan yun din nan da ya je ho mai wa'ansu mutashabihai sai malamin ya ce in mm, mm, qur'ani fa akwai matsala sai ce to ko ji malamin ku ya ce qur'ani a matsala kalman da ya tsaya kenan ya dinga maimaitawa ya ce malamin ku ma ya ce qur'ani akwai matsala ta shiga ba mu waje to ka gani irin ta kenan sharrin irin wa'annan kenan saboda mutumin da zai amfani da kwakwalwa yanzu nan zai me zai yi difitin ɗinka to saboda haka kan ma ka buɗe wannan ƙofar saboda zai yi amfani da wannan ne ya rusa abin da za ka faɗi saboda haka sai ka kau da kai ka yi abin da zai amfanar da kai ina fata an gane malam ya ce hadihi ta'ifatun min aqwalihi rahimahullahu wa'annan wani ɓangare ne daga cikin zantuttukan imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama wa ma ya'taqiduhu fi masaila usuluddin da abinda imamu abu hanifa yake da kudirinsa a aƙida? wa mawqifuhu min al-kalam wal mutakallimin da matsayin da ya ɗauka akan ilimin falsafanci da waɗanda suke shiga ilimin falsafanci kaga ne imam abu hanifa ya ce me bai da kyau ko ya ce yana da kyau ya ce bai da kyau to wannan shine karshen maganar imam abu hanifa yanzu zamu shiga nawa imamu malik wannan sai dai ya zama idan Allah ya raya mu muna da tsawon rai bayan me bayan ramadan in muna da tsawon rai Allah ya kai mu zuwa lokacin saboda haka anan zamu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik